ko kuma to karke sai ta fa nuna mu mijin fa an tilasta ta ne akan wannan aure ba ta son shi har yanzu ba ta son shi har yanzu ce kaga musamman iyaye sai iyayen masu kokari ya zanto an kau da nan ko kuma irin wannan ra'ayi a'a in za a yi aure a dubi addini bayan addini ko kuma a dubi so ko kuma a fara duba addini shine mafi muhimmanci in an duba addini sa'an nan kuma akwai soyayya tsakankanin su ko babu idan tana so yana so insha Allah sun ta'ala da addini to za a samu zama lafiya da haka ne ma idan ɗaya ya rasu ya bar ɗaya sai kaga ɗaya na kuka yana tunanin anya ko zan iya samun kaman wance ko kuma ita ta rinka kuka zan ko iya samun kaman wane ummu salama Allah shi kara mata yarda idan ba na manta ba <coughs> bayan Abu Salama mijinta ya rasu sai ta tunani anya za ku ta samu miji kamar Abu Salama <coughs> wata rana sai ga mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa <coughs> ya ji gida ya nemi izini bayan ta fito manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi sha'awa ya nuna mata sha'awarsa dangane da aurenta ta kawo mishi Miskilola cewa ta tsufa ga yara masu yawa ga shi kuma tana riki shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace if ai aike ma abin da ya same ki ni ma ya same ni mana in ta tsufa shi ma ya tsufa ai yara ko ko kuma iyali wannan zai tattara ya rike su sa'an nan kuma wannan abin da ke damunta shi kuma zai zai mata addu'a Allah shi kuma mata da shi kishi da makamacin wannan ka gani bayan sun zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ribantu da wani riban da ma ba ta taba ribanta da shi ba to yan uwa haka ake so ya zanto kowane bangare daga cikin ma'aurata biyu kowa na farin ciki da kowa kowa na kaunan kowa ta yadda kai ko da ma a ce ba ana tare ba ne dai za a rinka tuna alherin juna ana mu juna addu'a da haka ne fa yan uwa za mu rinka samu za mu samu yarda na Allah subhanahu wataala duk abin da za ka yi na aure ɗauka ibada kake yi ke ma ki ɗauka ibada kike yi to sai ka ci riba ki ma sai ki ci riba bayan ƙaruwa na al'amura na duniya da za ku samu a nan halla gida ma sai ku samu ƙaruwa a wajen Allah subhanahu ta'ala ta goma shi a wajen Allah subhanahu ta'ala lada na daga cikin abubuwan da ke kawo tasgaro cikin aure rashin tsafta rashin kulawa da akan sama da waɗansu ma'aurata hakika ba daɗi hakika abin bakin ciki ne ta kai a ce mace mata aure ta juyo ta sambanci mijinta ko kuma ya dawo gida ta sambance shi yana buɗe baki inda ka samu an buɗe tsohon shadda ko dan asuwa ke ma baya yi ballantana a ce kuma ya sami Allah cikin iyayenmu da kakanninmu sukan nuna mana yanda za ka ringa goge baki kullum da wacan nan wannan wannan yatsa sabaha sukan sun nuna mana ga yanda za ka sa gishiri ka dangwado ka goge bakinka ga yadda ko kuma ga yanda za ka amfani da yatsa ka dangwado toka ka goge bakinka ina jin duk wanda yake dan kwana biyu zai iya tuna irin nan tarbiyya da iyaye suke ba mu Allah saka musu da saboda haka yan uwa yi kokari ka zama kamar ɗan gwal ke ma ‘yar uwa yi ƙoƙari ki zama kamar ɗan gwal ‘yar gwal zan iya tunawa akwai wasu take mun bayani <coughs> mahaifinta yana da mata uku duk lokacin da ya ci ado ko kuma ya kura a dafa to wacce yake ɗakinta sai ya juya kalle ta ya ce ya gwamma yaya na fito da kyau wannan shigan ya yi min yaya hulan da na sa ta zauna kai na kuka ta zauna ba don Allah dan uwa idan muna kokarin wannan me zai kara tsakankanin mu in Allah da soyayya <coughs> za ta gane cewa in eh, shi ka dauke ta da muhimmanci ka dauke ta ita ma first lady ne Hakanan ma in ita ma za ta yi ta kura a daka ta ci ado ta kalli mai gida <coughs> yaya wai duniyar nan din Allah akwai wanda ya kai kyau sosai kuwa akwai wanda ya kai kyau ana haka ana haka to da izinin Allah za ga an ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali da sun juna aure ya yi albarka har sai ga ana kwatancin ku ana buga misali da ku ai kowa ne yau shekaran shi talatin da yana auren wance amma wallahi ba mu taɓa jin wanda ka cikinsu ya kawo ƙarin ɗaya ba yan uwa tsoron allah ba yana da abubuwa na alheri da zai haifar in dai akwai tsoron Allah za ka ga akwai tsafta kuwa ah, shi kan shi Allah subhanahu ta'ala yana son tsafta Allah subhanahu ta'ala yana son tsafta yana son masu tsafta din ashe kaga da ni da kai ko kuma da ni da ke sai mu zabura mu ga mun koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma na daga cikin <coughs> irin abubuwan da zai ƙara dankon zumunci tsakankanin mata da miji ma'aurata guda biyu shine karrama juna girmama juna mecece ayan karki a cikin suratul rahman tabaraka smu rabbika dhul jalali wal ikram wal ikram saboda ka yan uwa yi kokari ka tabbatar cewa matanka ta halas ta cancanci girmamawa ta cancanci karramawa ke ma haka kisan cewar mijinki na halas ya cancanci girma ya cancanci karramawa Ga shi har Allah sun ta'ala shi kan shi ya siffanta kansa da mene girmamawa karramawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba taɓa samowa cikin nassi cewon gashi wata daga cikin matarsa ta yi kuka ta koka wai shin kulawa da ita ba kai kana koyi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ke ma kina kokari ki koyi ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana umarni wa ma kuma rasulu Fa fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya zo muku da shi kaga ma musuliya ce tana fa'idantar da umumi duk abinda manzo ya zo muku da shi ku rike shi ku yi aiki da shi abinda kuma ya halance ku ku nisance shi kaga Allah subhanahu ta'ala bai ce mana kar mu karba ba ai kar mu kar mu aikata ba a'a nisan ta Allah ce mu to yar uwa a matsayin ki na mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa mai daraja <coughs> ke ma mai daraja a matsayinka na mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kamata ka yi shin ashe zai yiwu a ce matar ka baka girma mata gurin nasuwanka gurin samun kwanciyar hankalinka wacce take rufa maka asiri cikin ikon Allah subhanahu wataala ka biya bukata tare da ita ke ma haka to ta yaya za a yi a ce ka girmama ta ba kya girmama shi suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai girmama juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama sahabban nan gabaki daya babu wani wanda yau shi wa a ce wai ya koka a nan sanar sanar bikin girmama shi ba kai hasali ma inda tawaga na sahabbai za su zo daga gurare daban-daban su zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam to kowanne daga cikin su manyan su da kananan su sai ya ji a jikin su shine annabi ya fi karramawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi girmamawa to menene hikima menene dabara ashe kaga wacce Allah ya hada ka da ita wajen ibada sai ka rike ta ka karrama ta yadda ya dace haka ke ma ka rike ta a ki shi ki karrama shi haka nan kuma na daga cikin abinda ke ƙara dankon zumunci soyayya tsakanin mata da miji shine faɗan lafuzza masu kyau na yabo godiya da makamancin wannan duk lokacin da ta aikata aiki na kwarai ka ce mata jazakillahu khaira manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani duk wanda aka faɗa mishi wannan lafazin jazakallahu khairan a matsayin godiya ko makamancin haka hakika an kai matuka wajen mene yabo wajen jinjina irin alheri da aka aikata maza da sallallahu alaihi wasallam da kansa yake mana bayani <coughs> idan ko kuma duk wanda ya aikata muku kyakkyawan aiki ku mene ku ba shi sakamako ko kuma ku saka mishi idan ba ku samu abin da za ku saka mishi ba sai ku mene sai ku mishi <coughs> addu'a malaman saudiya da sauran malamai ana saka musu da alheri za ka ga suna karantar da kai ne suna ba suna motivating ɗinka suna karantar da kai ne dokta ji a yi hakuri na yi biya <laughs> suna karantar da kai ne kuma sannan suna mene suna maka addu'a suna maka addu'a ta yan haka kamata mai koyi da bayan Allah na gari duk lokacin da matarka ta yi maka wani abu na alheri yi mata addu'a ba ma laifi in ka ce kai wallahi duk cikin mutane a duniyan nan da yi wani wanda yake banda alaka na jini da shi ko kuma misali bayan iyaye na anya ko akwai wanda ke da matsayi a cikin zuciya ta ki yaya kuke gani ai sai ga lokacin ta ƙara kumbura hanci lokacin sai ga ta ƙara in ma da ne ta kara ɗan cogalar shi sosai kuwa kamar haka ita ma duk lokacin da kai mata aiki na alheri sahabban masu sallallahu alaihi wasallam ko mun kankantan abin alheri da iyalansu za eh, mazajensu za su zo musu da shi su matayen kenan sukan karba su musu addu'a na kwarai to yaya kin zabar ke ma kin yi koyi da su yan uwa wa fi zalika mutana bi mutanafisun sai lokacin ma da ango ya je guda amarya zai samu karrama ta musamman in Allah ya yarda ballantana kuma yan uwa ban sauran yan uwa maninyata to Allah shi ya tsare mu kowa sannan kuma rashin hakuri tsakankanin mata da miji shi ma wani abu ne wanda yake a yin hakuri tsakankanin mata da miji na daga cikin abin da zai haɓaka aure su Allah wasu ta'ala da kan janyo yau hankalinmu mu yi haƙuri a gurare daban-daban a cikin alkur'ani ba suna kawo su ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kan shi ya jawo hankalin mu akan yin haƙuri falalin yin hakuri da makamancin haka ashe tsabagen wayewa da dabara da hikima ni da ke mu mu yi haƙuri mai koyi da sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa da sun tun irin waɗannan faɗabi'u da halaye kyawawa na ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala zai rinka matsowa da kai zuwa gare shi matsowa da kai zuwa gare shi domin nawafin ne abubuwa ne waɗanda za ka ƙara samun daraja wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sa mana albarka sannan kuma a ƙarfe <clears throat> malam ya gaba ya kawo mana wata nukuta <clears throat> mai mahimmanci wacce <clears throat> a wanda malam ya nuna mana uh, yi mana bayani akan wajibcin yin adalci tsakankanin uh, abunan miji da iyalansa wata musamman wanda ke da mata fiye da ɗaya biyu ne uku ne hudu ne dole ne kai adalci tsakankaninsu har ya kawo mana hadisan mazan Allah sallallahu wasallam da ke bayyana mana da cewa duk wanda ya zanto yana da mata fiye da ɗaya sai ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin su yana da mata fiye da ɗaya sai ya karkatun ma wata ya bibita kan sauran ƙarke zai zo wurin tashin alkiyama alhanin wani bangare nasa ya shanye to yan uwa ko da a ce mutum zai zo wurin tashin alkiyama ne yana ciwon kai zai zo cikin jin daɗi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ballantana a ce zai zo cikin wani mummunan hali wannan wa wannan fa kamar misali mu rike ta hal ce insha Allah wawun ce wacce take nuna hali da yanayi da mutum zai zo cikin sarrafashin alkiyama ta yanwa ina dabara ina hikima ba wuce na cewa duk sama wada ba gajiyawa ba ne duk lokacin da aka sami saɓani babu da yadda za a ce an zauna wai ba su ba saɓani ka yi mata abin da ke ba daidai ba ta nuna maka shi kenan ka nemi yafiyarta ita kuma a matsayinka na kai ne mijinta na sunna kai ne mijinta wanda idan ba ta maka biyayya kamar yadda Allah ya ce kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta iya samun yardan Allah subhanahu wataala sai ta duba ta mene ta yafe maka kai ma ita ma duk lokacin da ta yi maka abin da ba daidai ba sai ta yi kokari ta dubi matsayinka a gurinta ita ma ta nemi ka yafe mata yan uwa Allah fa na son masu yafiya yana son masu yafiya Allah na son masu yafiya dukko inda ka kaji an ce Allah na son kaza ba wai shafa labari ne ake baka ba ya ana son a baka fili ba bane a ana son ne a zabarantar da kai na daga cikin abinda malaman ulumul qur'an suke bayani almuradu muradu bil qisas al qur'aniyya akwai inda zaka ga al qur'ani an kawo maka kissa ba wai kawai ana baka labari bane a'a ana zabarantar da kai ka aikata abin aikata aka labarta maka ne idan har aiki ne na gari in ko ba na gari bane ana son ne ka nisanci wannan abin saboda haka wajibi ne <coughs> yanzu zanto akwai adala akwai adalci tsakankanin ma'aurata guda biyu sannan a ƙarke ina tunatar da mu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayani da cewa khairukum khairukum li ahlihi kamar yadda manzo sallallahu alaihi ya yace mafi alheri daga cikin ku sune mafi alheri ko kuma waɗanda suke alheri ga iyalansu ƴan uwa shin ba ka san ka zama wanda yafi kowa alheri ba ka san ka zanto wanda ke da first class a wajen Allah ba ka san ka zanto wanda ke ɗaya daga cikin file na farko wajen aikin alheri a gaban Allah ashe kaga wa fi zalika falyatana kusun na dusun dan haka yan uwa wallahi babu hikima babu dabara akwai wani daga cikin malamanmu shugaba ne yake ba mu bayani ko kuma janyo hankali a cikin janyo hankalin nan ne yake bayanin bacin ransa dangane da wani idan da sa'insa zai faru tsakankanin shi da matarsa sai ya ɗauko wayan hita ya rinka jibanta da shi ta kawo mai ƙara na farko ita da kanta ta taso ta kawo ƙara gurin shi don saboda kyakkyawan zato da yake mamijin ya kore ta yace ta ta sake kawo ƙara na biyu a lokuta mabambanta ya sake koranta sai da ta kawo ƙara na uku aka jawo hankalin shi makarsa aka ce ana gafata malam ka bincika ta kankaninsu sai ko da malam ya bincika wallahi sai ga shi ya sami bayani cewa a shi duk lokacin da sa'insa ya faru tsakanin shi da matarsa shi mijin saboda rashin haƙuri sai ya ɗauko yin hita wallahi dinga dinka da shi yan uwa kana son ka cikin wannan zabarantarwa guidance and counseling irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mafi alherin ku sune wanda suka fi kyauta ga iyalansu ashe kaga dalili kai sai mu zabura da izinin Allah subhanahu wataala zan dakata a nan abinda Allah ya ba mu iko muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladansa wanda kuma ne kuskure da kani ne Allah ya ba mu ikon gyarawa ga baki da dokta Allah saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kina akwai tambayoyi ko to waɗanda ne suke bukatar tambaya ah, suke da tambayoyi idan sun rubuto

Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Allah ya saka mana Ahmad da wannan tariki da idantawa. Kusan ba tariki ba ne karatu ne sabo wanda malam ya amfana da mu Ina shi. Yana cewa da wannan sosanan binciken da aka gina shi da haramun to wuta ta fi cancanta da shi kamar ya ci karo da awa allai sai ne sani lamarsa alaƙun da allah ba kama mutum da abin da abin da ya zama tuni ji ba bai gani ba amma dai idan mutum yana cin haram ko ana ce da shi da haram ku tabbas wannan zai iya jawo masa matsala da kuma kusurci a rayuwar shi hakan zai iya canza masa yanayin rayuwar shi da kuma yanayin al'amuransa na yau da kullum ah, amma dai hadisi na goma a cikin arba'unan nawawi kamar yadda za mu gani yana magana akan mutumin da aka ce da shi da haram Allah ba zai amsa masa addu'a shi amma kamar yadda zahirin wannan aya yake Allah ba zai kama mutum ba sai da abin da ya aikata don haka in wancan hadisin ya inganta to zai zamanto mutumin da ya zamanto ya ci da kanshi kuma ya nemo haramun da kanshi ko kuma ana ciyar da shi haramun kuma ya sani to zai zamanto wutan ce ya fi cancanta Allah ya ba mu gaciya. Can, Alan.

Inda dai bai sani ba ba komai a kan shi amma inda zai zama wa mutum matsala shine idan yana sani amma in dai bai sani ba Allah ba zai kama mutum da abin da ya zama to bai sani ba amma da tambayar ka ta ƙarshe Dasa hmm. ana faɗi abinda ake so mutum ya fi matarsa ya fi ta ilimi ya fi ta kuɗi ya fi ta jaranta idan kuma an so tafi shi kyau tafi shi ƙananan shekaru ta kuma kusan shi ana so su haɗa abu shine dukansu addininsu ɗaya yarensu ɗaya kuma dukkan suna son tarbiyya su ne abubuwa kun gane? Allah ya ba mu da cewa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma ango muna masa addu'a barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da alkhairi ina ga sai a kuma kuma a madadin iyalan ango da kwamitin masallaci muna miƙa godiya ga malamai da suka gabatar da muhadara Allah da ya saka musu da alheri kamar yadda ake gabatar da godiya ga wanda suka zo daga wurare daban-daban don taya murna da sauraron muhadara Allah ya saka da ya mai da kowa gida lafiya wannan aure Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki ya ba su zuriya na gari سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم